Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 25 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud zai ba mu kanin labarai. Hukumomi a Ukraine sun tashi tsaye domin ganin sun maido da wutar lantarki da ruwa a biranen kasar. Kwana guda bayan da Rasha ta kai wasu hare-haren sama da suka kaikaici ababen more rayuwar jama'a. Wani hari da mayakan da ke ikirarin jihadi suka kai a wani sassanin 'yan gudun hijira a Mali ya yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha ɗaya. brazil ta ɗare saman teburin rukunin ji a gasar cin kofin duniya da ake yi a qatar bayan da ta lallasa sabiya da cibi ba ko kanun kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za a ji cewa jihohin bauchi da gombe da ke arewacin najeriya za su shiga rukunin jihohi masu arzikin man fetur waɗanda kundin tsarin ƙasa ya tanada a basu kaso sha uku cikin ɗari na man da ake samu duk wata al'amarin da ake ganin zai kyautata tattalin arzikin yankin arewa kowa ya ga samfur na wannan mai a gidansa saboda haka wannan ba karamin ci gaba ba ne wannan zai kawo mutane ayyuka a ƙasa za kuma a ji cewa babban kwamandan rundunar gamayya ta operation haɗin kai mejo general christopher musa ya karyata ikirarin 'yan iswap cewa sun kashe sojoji wajen 20 a wani hari a yankin tafkin chadi da arewacin borno sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda isa lawal ikra ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum hukumomi a ukraine sun tashi tsaye domin ganin sun maido da wutar lantarki da ruwa a biranen ƙasar ciki har da kiev kwana guda bayan da rasha ta kai wasu hare-haren sama da suka kaikaici ababen more rayuwar jama'a a ranar alhamis magajin garin birnin kiev vitali klitschko ya ce kashi saba'in na daukacin birnin yana cikin duhu ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya wallafa a wani sakon twitter cewa waɗannan harare da rasha ta kai kan fararen hula da ba sa ɗauke da makamai alama ce ta tsananin ragwanci da rashin imani kalaman ministan na zuwa ne bayan da shugaban kasar Volodymyr zelensky ya yi wani jawabi ta bidiyo ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda cikin jawabin nasa ya ce hararen na rasha sun fada akan makarantu na'urorin sufuri da unguwanni shugaban kasar ta ukraine ya ce suna jira su ga martanin da kasashen duniya za su mayar dangane da hare-haren na rasha kwamitin da ke kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis ya yi Allah wadai da tsauraran matakan da ake ɗauka akan masu zanga-zangar lumana a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini inda ya kaɗa ƙuri'a kan a kafa wani ƙwaƙwaran kwamitin bincike kan lamarin. Duk da bin kafa da hukumomin Tehran suka yi da yunkurin da China ta yi na ganin an janyo cikas ga wannan matsaya. Mafi akasarin mambobin kwamitin bakwai sun goyi bayan kwamitin da aka kafa gudanar da bincike kan irin matakan da Iran ke ɗauka na daƙile zanga-zangar. zauren da aka kada kuri'a ya barke da tafi a lokacin da aka ayyana cewa mambobi 25 sun zaɓi a gudanar da bincike yayin da sha shida suka nuna adawa sai kuma ƙasashe shida da suka hada da armenia china cuba eritrea pakistan da venezuela da suka cewa kada kuri'ar sakatar harkokin wajen amurka Antony blinken ya yaba da sakamakon zaben yana mai cewa matakin na nuni da cewa kwamitin kare haƙƙin bil'adama ya fahimci girman matsalar da ke faruwa a iran wani hari da mayakan da ke ikirarin jihadi suka kai a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wajen garin gawo a ƙasar mali wanda ke dauke da mutanen da suka tsere wa rikici a arewacin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutum sha ɗaya a cewar jami'ai maharan a cewar tsohon magajin garin gawo saudi diallo sun lalata rambun abinci sun kuma sace dabbobi da dama a ranar litinin majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da aukuwar harin a wata sanarwa da ta fitar ko da yake kuma mun yankin na gawo ba su sanar da aukuwar lamarin ba zuwa yanzu babu wata kungiya wacce ta ɗauki alhakin kai harin amma harin ya yi kama da irin wanda mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar is a yankin hamada sahara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. Biyo bayan kaddamar da aikin haƙo ɗanyen mai na farko da gwamnatin Najeriya ta yi a yankin Kolmani da ke kan iyakar jihar Gombe da Bauchi waɗanda ke yankin arewa maso gabashin ƙasar. A yanzu haka dai jihohin biyu za su shiga sahun jihohi masu arzikin mai waɗanda kafin nan su tara ne waɗanda kundin tsarin ƙasa ya tanada a basu kaso sha uku cikin ɗari na man da aka samu duk wata. To koya ake ganin wannan ci gaban da yankin ya samu kuma hakan zai rage zaman doya da manja da ake yi tsakanin yankin arewa da kudancin ƙasar waɗanda tuni suka daɗe a fannin haƙoman. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin wannan ba karamin ci gaba a yankin arewacin kasar ta samu ba, musamman idan aka yi la'akari da dimbin albarkatun mai da za a amfana da shi daga waɗannan jihohi, kamar yadda Muhammad Salih Hassan kwararre a harkar man fetur da iskan gas a Najeriya ya bayyana. Mai da aka same shi an same shi wato in commercial quantity abin da yake ƙasa ya kai har a kai waje. Wannan mai ba tun yau ake maganansa ba, akwai man nan ya daɗe ya fi shekaru shekaru da dama da ake ta bincike akan wannan man saboda tun daga zamanin shugaba general abacha ake ta magana yadda za ya fara tono man nan wanda yake tsakanin borno gombe bauchi da shauransu wanda har an fara ayyukan aka zo aka dakatar kowa ya ga samfur na wannan mai a idansa saboda haka wannan ba karamin ci gaba ba ne wannan zai kawo wa mutane ayyuka a ƙasa kuma zai kawo wa su jihohi jihohin nan su ma kudaden shiga zai kawo gwamnatin najeriya kudaden shiga da zai kawo sana'o'i da dama to sai dai a yayin da ake marhabin da wannan ci gaba wani abun daukar hankali shine batun tsaro la'akari da tsawon shekaru da aka shafe ana fama da shi a yankunan da suka dade a harkan kamar yadda masana tsaro ke gargadi a kai ga dai abin da masanin tsaro sadiq garba shehu ke cewa shi wannan sha'ani na mai duk inda ki gan shi a duniya yana kawo sha'anin tsaro irin sha'anin tsaron da ake gani yi a wasu kasashe ma ko babu a nan najeriya ba kin ga za a iya samun ta'addanci za a iya samun satar mai za a iya samun satar mutane za ki ga wuri suna zaune lafiya amma daga an ce an samu wani ma'adinai a garuruwa ko ƙauyuka wanda yake suna zaune lafiya da suna mu'amala sai ka ga saboda wannan maganar kuɗin nan sai a dinga zuwa ana samun ɗauki ba da tsakanin su sannan ba tsaro kaɗai ba har da maganar lafiya kin ga idan ba a yi tunani ba ta ina ne za a dinga zuba da gwalan man nan kaga zai shafi yanayin wurin zai shafi lafiyar mutane so waɗannan abubuwa su ya kamata kamar yadda na ce already mun ga dai hoton taswiran wannan wuri an riga an yi amma kullum mu abin da muke bada shawara shine daga wurin zayyana wurin ma a lokacin ne ya kamata a fara tunanin menene zai shafi tsaro menene zai shafi lafiya masanin ya kuma yi kira ga mazauna yankin na kulmani da su rungumi zaman lafiya kuma su ba mara kunya wajen kiyaye duk wani abu da ka iya janyo rarrabuwar kawuna muna fata mutanen da suke wannan wurin za su ba mara kunya saboda ko a kudu din in ga banda sauran 'yan fashi da makamai da sauran da masu sata mai akwai tashin hankali ma tsakanin su kansu al'ummomin da suke kusa da wurin wannan sai da mai din abu ɗaya ne muka samu sa'a a nan arewa shi wannan uh, haƙan man namu kin ga ba a cikin teku yake ba so maganan a saci mai a shiga teku da shi kin ga mu ba mu da wannan amma shi sha'anin hakan mai daga haƙoshi zuwa ɗaukan shi a tanka zuwa aiki na yau da kullum duka a kowane wuri daga farko har ƙarshen shi akwai inda uh, za a yi samun tarnaki na na tsaro ko na rashin lafiyar mutane wanda yake tun daga farko sai an yi wannan tunani in ba a son a samu haka din. Ana dai ganin soma aikin haƙan mai a yankin arewacin Najeriya a halin yanzu zai rage gorin da ta sha fuskanta a baya kan batun dogaro da man da ke fitowa daga kudancin ƙasar. shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da karashin labaran duniya. Wani rahoto da aka fitar a ranar Alhamis, wanda ya jaddada wanda jami'ai suka fitar ya nuna cewa tsananin zafi da aka fuskanta a wannan shekara a nahiyar Turai ya halaka sama da mutum dubu ashirin a Faransa, Jamus, Spaniya da Burtaniya. tsananin yanayi na zafi ya kai maki 40 na ma'aunin digirin celsius ko kuma sama da haka a paris da london a wannan shekara mai karewa kuma masana kimiyya sun danganta hakan da matsalar sauyin yanayi da duniya ke fuskanta wani tsananin zafi da aka yi a shekarar 2003 ya yi sanadin mutuwar mutum sama da 70,000 a sassan nahiyar turai mafi aksari a ƙasar faransa lamarin da ya sa ƙasashe da dama a nahiyar suka ɗauki matakai na kan da garki masana a fannin bincike sun ce matakan da aka ɗauka a yanzu sun taimaka matuka wajen sauƙaƙa tsananin zafi da aka fuskanta a bana dalili kenan da ya sa adadin mutanen da suka mutu a wannan shekara ya ragu 'yan wasan brazil sun lallasa takwarorin karawarsu na sabiya da ci biyu ba koɗi a gasar cin kofin duniya da ke wakana a ƙasar qatar dan wasan brazil richardson ne ya zira duka kwallayen lamarin da ya sa ƙasar ta brazil take saman teburin rukunin ji a gasar ga dukkan alamu matakin da kocin brazil ya dauka na saka nema vinicius junior rafinha da richardson a matsayin 'yan wasan gaba ya yi tasiri matuka a cewar masu sharhi akan harkar kwallon kafa sau biyar kasar brazil na lashe wannan kofi wannan kuma shine karo na shida da take farautar shi a karawar da portugal ta yi da ghana kuma cristiano ronaldo ya kafa tarihi inda ya zama dan wasa na farko da ya zira kwallo a gasar cin kofin ta duniya guda biyar wasan da suka yi nasara da ci uku da biyu Ronaldo ya ci kwallonsa da bugun fenariti a minti na 65 a rukunin H, amma ɗan wasan Ghana Andre ayu ya farke kwallon. Daga baya kuma Portugal ta yi kukan kura ta kara wasu kwallaye biyu. A gaida Mahmud, sai kuma rahoto na gaba babban kwamandan rundunar gamayya ta operation haɗin kai major general christopher musa ya karyata ikirarin 'yan iswap na cewa sun kashe sojoji wajen 20 a wani hari a yankin tafkin chad da arewacin borno ya ce sojojin najeriya na allah na ne allah ke baiwa nasara kan 'yan bindigar ga rahoton haruna dauda biyu daga maiduguri tiyata kwamanda na operation haɗin kai da ke nan cikin garin maiduguri ya karaita batun da ake yi na cewa a yan kungiyar iswap sun samu nasarar hallaka sojojin najeriya da dama a yankin tafkin chadi kuma ke arewacin borno a makonan ta gabata ne dai wasu jaridun najeriya da yanar gizo suka dinga wallafa cewa a yan kungiyar iswap din sun samu nasarar hallaka sojojin najeriya guda ashirin da kuma raunata wasu a garin malam fatori da ke yankin tafkin chadi hada kuma da kwashe makamansu masu yawan gaske wanda tiyata kwamandan major janar christopher musa ya kare tabbatun. batun ya ce sojojin najeriya suna nan suna zo gudanar da aikin su kamar yadda yake kuma ko da shike sun saba cewa wasu sojoji guda biyar da kuma wasu guda goma da suka samu raunuka a jan yaki da suke yi da waɗannan 'yan ta'adda ko da shike akwai wasu sojojin su guda takwas da suka kunda dama ba kamar yadda waɗannan 'yan ƙungiya suka dinga wallafawa a yanar gizo cewa sun halaka sojojin su guda ashirin kuma sun jima da dama rauni ya ce akwai wasu sansanonin su guda biyu ɗaya a garin garin Malakatorin da kuma garin Abadam da nasu ke arewacin bundo. da kuma kai wani hare-hare ya ce sun bayyana cewa sun kona motocin sojojin guda biyu da kuma kwacin makamai masu yawan gaske wanda hakan ba gaskiya ba kuma mun san ba gaskiya bane. ne ko da shige ko sansanonin sojojin guda biyu da suka yi wa hari kamar da na ce tun farko kuma a wancan lokaci mun samu nasarar kashe guda goma daga cikin su mun kuma kona wasu motoci da suka zo da su akan iyaka bincike na nuna cewa akwai maboyan 'ya'yan ƙungiyar isuwa din a ƙauyen solasi da yankin tafkin chadi da tumbus da kuma dajin sambisa da ke karamar hukumar goza a jihar borno 'ya'yan ƙungiyar isuwa da na boko haram yawancin suka fito ne daga yankin tafkin chadi ko kuma dajin sambisa wanda rundunar sojan najeriya da ce tana samun nasara a kansu da dama ko mai in najeriya ke cewa game da irin wannan kirari na sojojin najeriya eh alhamdulillah mu mun fi so dama kullum a ce mana suna samun nasarori a yanzu idan idan an ce mana sojoji suna samun nasarori muna yadda ɗari bisa ɗari saboda mun san cewa da gaske suke yi kuma kada su dinga boyewa amma yanzu mun san cewa kawai suna yi na gaskiya Allah ce muke su alhamdulillah wannan abun an daɗe ana yi kuma mm, a ci gaba da yi duk da ma kauyukan ana maganan gwamnati tana cewa ɗari bisa ɗari kauyuka an samu tsaro amma har yanzu akwai ɗan rina a kaba wanda ya kamata a sake tashi sojoji kar su gaji mun san ƙoƙarin da suke yi su ci gaba gaba da abin da suke kuma muna goyon bayan su muna musu addu'a insha Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayin su game da kirarin da sojojin Najeriya ke yi na cima 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Masu sauraro kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin manuniya. Manuniya. babu fa abin da ya hada harkan ce ko zaɓe zai hana kidaya nemo bayanai muke so mu yi mu ba su masu mulkin shugaban hukumar kidaya ta tare najeriya kenan ke tabbatarwa da duniya cewa duk da hada kidaya da zaɓe a shekara guda babu wani abu da zai zo a karkace game da maganar murza gashin bakin da aka yi a masar jan tare najeriya game da sauyin kuɗi kuwa ɗaya daga cikin 'yan masar ne ya ce a gaskiya wannan tsari ya dace duk wanda yake da magodan kuɗi a ƙauyuka to lallai ba mutumin ƙauye ba ne don haka ya yi da kuɗin nan cikin banki. Shi kuwa sanata Ali Induman majalisar jan tare Najeriya gaya wa duniya ke cewa an daɗe ana an taya kuɗi don tallafawa talakawa amma sai wasu su sace. Central Bank da gwamnatin Buhari ta sha fidda a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa amma har yanzu ba a gani a kasa. Za mu yi bincike. Game da zira zaren zargin zure akan kuɗin da aka ce a rabawa masana'antun da wani bangare ya kwashe kuɗi masu kauri kuwa ɗaya daga cikin 'yan majalisar da tare Najeriya ne ke cewa babu dalilin kafa wani kwamiti da zai bincike don abin ya riga ya su kurkuce kwamiti din ma bata lokaci ne bai da wani abin da zai in ma ya hiddo wani abu abin bacin rai zai kara hiddowa a ce duk girman arewa biliyan hamsin da wani abu waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu haro ke cewa yana ta faman ƙara fice. Shiri na casa'in da cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa 'yan ƙasa yadda za a yi a tsere wa dukkanin wani cece kuce. Mai yiwuwa cece kucen kuma amma na haɗa ƙidaya da zaɓe a shekara guda a Najeriya ne ya sa shugaban hukumar ƙidayan ta ƙasa Malam Nasiru Isa Kwarra ya kwaso bayanin gaya wa 'yan Najeriya abubuwan da ya ce ya kamata su tantance. abun muna yi ne don taimaka ma ƙasa muna son yadda za a yi a tsara ƙasar nan ta ci gaba jama'a su ji daɗin rayuwarsu a wannan ƙasa namu na Najeriya ba mu da wani ƙasa sai wannan ƙasa namu na Najeriya akwai waɗanda ke tsoron cewa za ku yi wannan kidaya a daidai lokacin da ƙasa ke cikin rabibin yin zaɓe babu fa abin da ya haɗa harkan ce ko zaɓe zai hana kidaya shi zaɓe yana da nashi mahimmancin don muna son mu zaɓi shugabanni za su ci gaba da gudanar da aiki da za mu yi mu gyara ƙasar nan shi kuma harkan kidaya nemo bayanai muke so mu yi mu ba su masu mulkin da masu kasuwanci yadda za su yi su sami eh, bayani da za su yi tsara yadda za a kyautata ma jama'a rayuwarsu ai sai mu ce wannan shekarar na da mahimmanci kenan bayan an yi zaɓe sannan kuma su sake fitowa bayan an gama eh, zaɓe su zo a kidaya su don mu san ina kake yaya yanayin rayuwanka yake shekarunka jinsinka duk wayannan bayanai yana taimakawa gwamnati game da za ta yi tsare-tsaren Eh, kyautata rayuwar jama'a. Game da maganar sauyin kuɗin da aka tada jijiyar wuya a kan shi a masajan tare Najeriya kuwa ɗaya daga cikin 'yan majalisar sanata Yusuf Abakar Yusuf ne ya ce wannan tsari na sauya kuɗin fa zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya da ya riga ya lalace. Akwai wanda suka tara makudan kuɗaɗen nan wasu suna jeji wasu suna cikin gidajen mutane wasu suna nan wasu suna can. to ana so a dawo da kudin nan gabaki daya cikin bankuna don muddin kudaden nan ba sa cikin banki da wahala a gera tafiyar tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Shekaru goma sha tara da suka wuce aka yi irin wannan sauyin fasalin. Me yasa ya ɗauki tsawon lokaci kafin a kai ga yau? Bai kamata ya tsawon haka ba, amma to ake cewa yi ai gara mutum ya yi latti da ya ki zuwa wajen aiki ko? Akwai kuma garuruwa da a yanzu haka ba su da bankunan nan. sai aka ɗibawa wannan sauyi kwanaki arba'in da biyar. Ba ka ganin wa'annan kwanakin sun yi kaɗan? Kan ba su yi kaɗan ba. Wane ne a ƙauye yake da magudan kudi da ba zai canja kudinsa cikin lokaci ba duk wanda yake da magudan kudi a ƙauyuka to lallai ba mutumin ƙauye ba ne mutumin binni ne ya ɗauki kudi kai ƙauye ya aje don haka ya dawo da kudin nan cikin banki. a makon da ya gabata ne majalisar dan tarayyar najeriya ta kafa wani kwamiti da zai bi sahun zira zaren zargin zure akan maganar tallafawa ƙananan masana'antu a najeriya da aka ce an yi wannan rabon kuɗi ne a jirkice sanata muhammad ali induman da ya dira da wannan batu cikin zauren masar ya ce tunuma dai kwamiti kwamitin da aka fa ya riga ya fara bincike. Wani report wanda na yi bincike ya nuna cewa Developmental Bank of Nigeria a shekara 2021 sun rabar da kuɗi kusan rabin triliyan. Amma abun takaici shine inda talauci ya fi katutu da kuma inda ake bukatan a farfado da kananan masana'antu ba su samu ko rabin abin da suka rabar ba kashi 47 cikin 100 kasan lagos kawai ta karba to gara ma a mutanen northwest sun samu kashi biyar amma mu da muke northeast mun samu kashi ɗaya bai kai biliyan biyar ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a yi bincike shin kuɗin nan nawa ne me yasa aka rabar da shi ba haka ba kuma a cikin wannan binciken za mu ci gaba don wannan ɗaya ne daga cikin da yawa central bank da gwamnatin buhari ta sha fidda a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa amma har yanzu ba a gani a kasa don matsalan wayanda aka sa su su yi majalisa ta ce yanzu an riga an kafa ad hoc committee za mu yi bincike musamman ma akan cewa talauci asifa ya addabi arewa musamman. Sai dai kuma duk da wannan sanata Ahmad Babba Kaita na jihar Katsinawa ya ce shi bai ga dalilin kafa wani kwamitin da zai binciki wannan batu ba domin dai maganar ta riga ta su kurkuce. Ni in kina son ra'ayi na kan wannan abun yaudara ce da sakarci saboda babu yadda za a ce a shekara bakwai ana ba da waɗannan tallafin duk ba mu tashi bincike shi ba saura wata uku gwamnati ta kawo ƙarshe ni yana ganin an kawo wannan ne kawai don a kara bata ma 'yan najeriya hankali da kuma bata musu lokaci ba ni goyon bayan wani kwamiti a sabo gwamnati ta zo ta yi binciken abin da ya faru abin da zai kara ba haushi da kuma abin ta babban takaici shine duk waɗanda suke ba da hanyoyin tallafin nan da manya-manyan arewa duk su ne suka cika wurin in kin dawo nan majalisa mu ma muna da irin namu laifi saboda kwamitoci kwamitocin mu dama ya kamata su sa ido kan irin waɗannan abubuwa to kuma yanzu abu ya zo ƙarshe sai a zuwa ce an yi wani kwamiti ni ba na cikin wanda kwamiti din ma bata lokaci ne bai da wani abin da zai in ma ya hiddo wani abu abin bacin rai zai kara hiddowa a ce duk girman arewa jiha goma sha tara tana da biliyan hamsin da wani abu amma lagos kadai tana da abin da ya yi abubuwan da aka ba 'yan kasashen sauran jihohin arewa kuma gwamnati ce karkashin muhammadu buhari gwamnati ce karkashin minista na ahmed gwamnati ce karkashin minista sadiya ga su ne na fara lissafa maki kana a nan majalisai mu ma ba a baya ba kai wannan magana ɓata lokaci ne yaudara ce kawai a bata a wuce wurin in gwamnati ta zo sabuwa wadda Allah ya ba in har yana da kishi ya so ya bincike ji abin da zai faru. Ba bakon abu bane cewa 'yan siyasa musamman dai a Najeriya kan tattago katon alkawari amma daga baya in sun ci zaɓe kuma su buge da kauce-kauce. Sai dai shi dan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar adawa ta ADC a jihar Kanawa Dr. Aminu Abdulrahman Anas ya ce duk abin da suka yi alkawari za su tabbatar da sun jajirce. Jihar Kano ce a mu kuma Kunna gaba daya kun san tarihin malam. Na ɗaya tsaye da doka da oda. Na biyu maganar muhalli. Na uku maganar ilimi. Na hudu lafiya. Na biyar shi ne maganar tattalin arziki. To in ka dubi rayuwar dan adam gaba daya cikin wannan abun a dungurgun a nan suke. Ba wai dama ce wai ka zo kai ka gina kanka ba. Kullum 'yan siyasa idan zaɓe ya zo dama sukan fitar da jadawali amma ɗabbaka shi shine gizo ke saka. Ai magana ce sun fo ina ma malubi ne ce. Dama an yi niyan a yi aikin ne. Kai ne fa ka rubuta ka ce in ka zo da ka raya makarantu da asibiti sai ka tsince kana gina gadoji da sauransu kaga ta bar abin da kai ne ba ta ita ake zuwa ba da haka ake samu wannan nakasa duk abin da yanzu hauragi yake ai a in ba mutum ya da samu natsuwa ba babu natsuwa ka karanta mutum shi na ka saita shi mutanen kuma ko mun imani har ga Allah subhanahu wa ta'ala malam Ibrahim Kale shi za su zaba To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu akan madafin ikon fa suna ƙara ƙarewa ne kullun a hukumance. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 185 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin ikon dukkanin kujerun da suka rike su kubuce. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuni duniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi bayan ta tabbatar da ta tantance. Sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar Juma'a. yana ta la tanaza'u wa shalo wa tashabu hukum ku daina jayayya ku daina jayayya ku dina rarrabuwa balle karfin ku ya tafi saboda duk lokacin da al'umma suka zamanto sun rabu sun rarraba to karfin su tafiya yake saboda haka mu haɗa kanmu a matsayin mu na musulmai babu bangaranci na cewa waɗannan 'yan ɗariƙa ne ko 'yan izara ne ko 'yan shi'a in dai mutum musulmi ne to a haɗa kai a bangaren addini bangaren addini addinin kuɗai ne tun daga yana kalmar shahada kana kalmar shahada ba wani haka da haka wannan shine kiran mu a wannan sati salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaici. Hukumomi a Ukraine sun tashi tsaye domin ganin sun maido da wutar lantarki da ruwa a biranen ƙasar ciki har da Kiev. Kwana guda bayan da Rasha ta kai wasu hare-haren sama da suka kaikaici ababen rayuwar jama'a. a ranar alhamis magajin garin birnin kiev vitali klitschko ya ce kashi saba'in na daukacin birnin yana cikin duhu ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya wallafa a wani sakon twitter cewa waɗannan harare da rashi ta kai kan fararen hula da ba sa ɗauke da makamai alama ce ta tsananin ragwanci da rashin imani kwamitin da ke kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis ya yi dai da tsauraran matakan da ake ɗauka akan masu zanga-zangar lumana a iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini inda ya kaɗa ƙuri'a kan a kafa wani ƙwaƙwaran kwamitin bincike kan lamarin. Duk da bin kafa da hukumomin Tehran suka yi da yunkurin da China ta yi na ganin an janyo cikas ga wannan matsaya. Mafi akasarin mambobin kwamitin 47 sun goyi bayan kwamitin da aka kafa don gudanar da bincike kan irin matakan da Iran ke ɗauka na dakile zanga-zangar. zauren da aka kada kuri'a ya ɓarke da tafi a lokacin da aka ayyana cewa mambobi 25 sun zaɓi a gudanar da bincike yayin da sha shida suka nuna adawa wani hari da mayakan da ke ikirarin jihadi suka kai a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wajen garin gawo a ƙasar mali wanda ke dauke da mutanen da suka tsere wa rikici a arewacin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutum sha ɗaya a cewar jami'ai maharan a cewar tsohon magajin garin gawo saudu diallo sun lalata rambun abinci sun kuma sace dabbobi da dama a ranar litinin majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da aukuwar harin a wata sanarwa da ta fitar ko da yake hukumomin yankin na gawo ba su sanar da aukuwar lamarin ba To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu ni Hanifa kabiru Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri a huta lafiya.